assalamu alaikum masu bibiyan mu da kallon mu daidai wannan lokaci barka da waraka barka mu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin namu na dan al'umma shirin dan al'umma shiri ne da yake sharhi akan wasu muhimman abubuwa da suka shafi al'umma akan hakan ne za mu tattauna da maudu’in mu na yau mai taken wane ne shugaba na gari tare da mu malam bashir ibrahim kurfi malami a kwalejin kimiyya da fasaha da ke nan cikin garin katsina malam barka da zuwa assalamu alaikum to malam ko za ka yi mana bayani dangane da wani ne shugaba na gari to a assalamu alaikum wa rahmatullah wa salatu wa salam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wato shi shugaba na gari mutum ne a tsari kenan na tafiya ta mutane ta shugabanci mutum ne da mutane suka zaɓe shi ko ya zama shugabansu kuma yake yi musu adalci akan abubuwan da ake bukata na cigaba idan muka ce mutum muna amfani da kalmar ne ta shi shugaba ɗin wane ne ma shugaba ɗin shugaba yana iya zama a cikin shugabanci ta hanyoyi da dama kamar muna iya cewa yana iya amfani da karfinsa ko a yi amfani da karfi ya zama shugaba a bi shi dole a matsayin shugaba ko ya yi amfani da mutanen da suka zaɓe shi su mutanen su za su tabbatar da cewa wane shi muka zaɓa ya shugabance mu ko kuma wasu hanyoyi da dama amma dai a yanzu maganar da muke yi shugaba hmm. muna maganar shugaba na al'umma waɗanda al'umma suka amince ya jagorance su ya yi musu shugabanci ya ɗora su akan hanya daidai kuma ya kai su tudun mun tsira to wannan shi za mu ce shugaba to shugaba na gari dukkan wani shugaba dukkan wani wanda yake shugabancin al'umma wanda yake ma al'umma abin da suke so kuma wannan abin da suke so abu ne wanda yake daidai da ci gaban wannan al'umma sai mu ce shine shugaba na gari saboda kaga in muka kalli kalmar nagarin shine me al'umma suke so me kuma al'umma suka yi na'am da shi wajen tabbatar da cewa wannan mulkarsa da yake ko shugabantarsa da yake yayi daidai da su shugaba na gari shugaba ne wanda baya kallon kan shi da iyalin shi da maslaha kan shi shi kadai a'a yana kallon jama'ar da yake mulka me suke bukata me ya ci gaban su. kusan wannan shi ne kaɗan yadda ya kamata mu fasara ko mu kalli shugabanci na gari ma'ana shugaban da ko da yaushe zai kalli cewa me al'ummar shi suke bukata menene zai taimaka ma al'ummar su akan kowane irin ci gaba ba kan shi ba ba ra'ayin shi ba ba iyalin shi ba ba kuma abin da yake ganin shi shine daidai ba a'a abin da yake ganin waɗannan al'umman shi ya dace da su kuma shi ya dace a yi musu wannan shine shugaba na gari to Allah shiga to malam ko zaka yi mana bayani ya ake ana gane shi wannan shugaba na gari akwai akwai hanyoyi da dama da za a iya gane shugaba na gari na farko shi kanshi shugaban ma akwai lokacin zai rika jin cewa lalle yayi abin da yake daidai to amma kafin wannan shine duk shugaban da ya zamanto duk abin da zai aiwatar domin ci gaban al'ummarsa to yana aiwatar da shi ne domin al'ummar kuma domin ci gaban wannan al'ummar kuma domin a samu wato zamantakewa mai ɗorewa a tsakanin al'umma ko da kuma al'umma ta haɗa mutane daban-daban ta haɗa yare daban-daban ta haɗa al'adu da al'umma daban-daban to amma duk abin da zai yi yana yi ne domin ya ga cewa wannan jama'a sun samu ci gaba shine na farko abu na biyu makalla shine shugaba ya zamanto yana da ilimin wannan shugabancin duk inda aka yi ma'ana hmm. in aka ce kai ne shugaban al'umma mu ɗauka na kamfani to duk abin da kamfanin yake ciki ko yake aiwatarwa to zaman to ka san shi kuma kana da ilimin abu in kamar mulki ne kamar na karamin hukuma ko mulki na jiha ko mulki na ƙasa to a tabbatar da cewa kana da ilimin sanin wannan jihar ko wannan karamar hukumar ko kuma kana da ilimin sanin ya za a yi ka tafiyar da wannan al'ummar cikin wato kwanciyar hankali da kuma yin adalci a tsakanin cikin ilimi mai dorewa ɗaya daga cikin abin da za a yi gane shugaba na gari kuma shine ya zamanto dukkan abin da zai yi to na al'umma ne duk abin da zai aiwatar al'umma zai mawa dukkan ayyukansa akan al'umma ne duk wani abu da zai yi don al'umma yake yi saboda dama inda muke samun matsala ga gane shugaba na gari shine zaka ga cewa mutum yana hankulan samun mulki ne ko yana hankulan zama wani mukami ne dalilin shi kan shi ba al'umma ba to wannan kusan shine kusan da zamu gane cewa duk shugaban da ya zamanto duk abin da zai aiwatar yana kallon al'umma shi ne damuwar shi gaba daya tana ga al'umma ne duk ayyukansa ya za a yi waɗanda yake shugabanta su samu jin daɗi da kwanciyar hankali da ci gaba to wannan shine a yadda za mu yi magani wane ne shugaba na gari to malam ana ta magana kan shi shugaba na gari ta ya ake ana samun shugaba na gari a cikin al'umma to akwai hanyoyi da ake domin samun shugaba na gari na farko wato sai mu kalli tunda demokaradiyya muke yi a yanzu mu tsaya mu kalli wanda muke so ya zama mamu shugaba na garin me yayi a baya in me yayi a baya kuma to yanzu me muke tsammanin zai yi a gaba to kaga kenan in muka tsaya muka kalli me yayi a baya za mu kalli cewa shin ya taɓa rike wasu mukamai ko a gwamnatance ko a wani wasu wurare ko ko a cikin al'umma to in ya rike ya ya tafiyar da waɗannan mukaman da ya rike a lokacin to sai mai amfani da wannan damar sannan sai mu kawo shi ma'auna shi a ma'auni cewa eh lalle ga abin da ya baya yanzu kuma ga abin da zai iya yi na ɗaya kenan na biyu kuma shine wurin zaɓar halayyar mutum tun daga yarinta har zuwa shekarun shi na isa a zaɓe shi na iya sanyawa mu gane cewa wani zai iya zama nagari mu'amalar shi da mutane kaɗai na iya tabbatar mu da zai iya zama nagari wato sanin ciwon kai da kishin al'umma da yake nunawa zai iya sanyawa mu gane cewa wannan zai iya zama shugaba nagari to wannan gaskiya akasin waɗannan to za ka ga matsala za mu samu akan cewa wane ne shugaba na gari amma in dai har zai zamanto mun ga cewa Uh, by experience ma'ana ayyukan da ya baya ya tabbatar da cewa zai uh, ya yi abin da yake na kishin al'umma ne na kishin mutanensa ne wato zai iya tsayawa da kafarsa ya sadaukar da rayuwarsa da dukiyarsa domin ganin cewa wato waɗannan al'ummar da yake cikinsu sun samu kwanciyar hankali da zaman lafiya da ci gaba mai ɗorewa kuma kowane irin ci gaban to wannan alama ce ta cewa wannan zai iya zama shugaba na gari to Allah shiga ta malam ya kake gani matsalolin Najeriya suna da alaka da rashin shugabanci na gari da ake fama da shi koko wannan haka wannan tambayar taka kaman ka dora ne akan yadda take daidai matsalolin najeriya na da alaka da shugabanci na gari a in muka ɗauko tarihi tun daga lokacin da aka ba mu 'yancin kanmu 1960 za mu ga cewa ai shugabannin da suka fara zuwa karan farko daga 1960 zuwa 1963 zuwa 66 lokacin da aka yi ku na farko za mu ga cewa shugabanci suka yi irin na adalci kuma na gari me na gari shugaba yana kallon al'ummashi shi kullun yanzu a Najeriya in za a baka misali da shugabanci sai a baka misali da Sardauna a baka misali da Tafawa Balewa a baka misali da Awolowo a baka misali da Namdi Azikiwe da su wanda suka biyo bayan su hakan nan a lokacin da suka yi mulki to me ya sanya kullum tun daga 1960 da aka ba Najeriya yancin kai da lokacin tun daga 1960 dauka zuwa 1966 da suka rasu amma har yanzu cikin waɗannan shekarun ba a bar ba da labarin waɗannan shugabanni ba kaga saboda adalcin da suka nuna ma al'umma da nuna kishin inda suka fito da yin mulki bisa adalci ba tare da kallon cewa wane dan uwana bane kowa ne na ne daga yanki na hito ko wani abu mai kama da haka ba misali a lokacin mu dauki kamar arewacin nan da muke da ita arewa lokacin sardauna cewa in dai ka cancanta to za a baka mukami kuma za ka yi aiki kuma ba tare da yin almundahana ko wani abu na zamba cikin aminci a wurin gwamnati ba kaga wannan yake nuna cewa shugabannin da suka zo farko sun yi adalci shi yasa yanzu muke muke yaba su amma mu dauki irin shugabancin da muka tawo da shi bayan nan mun samu eh, mulkin soja mulkin soja kuma babu wanda ya isa ya tabbatar da cewa ma me yake faruwa me ma ake yi a cikin gwamnati sai abun da su suka yi to an yi eh, almundahana da kuɗi na gwamnati tun daga lokacin har zuwa yanzu muka zo mulkin siyasa mulkin siyasa ma ya zo da nashi matsaloli da dama waɗanda in har mun samu shugabanci na gari a irin dukiya da arziki da Allah ya ba mu Najeriya to ina tabbatar maka Najeriya za ta zama ɗaya daga cikin ƙasashe na duniya da za a yi alfahari da su a wurin ci gaba kamar yadda muke ganin wasu ƙasashen sun samu ci gaba saboda duk abin da ake bukata hmm. na ƙasa ta ci gaba Najeriya muna da shi yanzu mu ɗauki misali duk kusan wani abu na abu na noma a Najeriya a duniya kai duk wani abu da aka ce maka harkar noma ne a duniya za a iya sanya shi a shuka shi ya yi in ka zo Najeriya zai yi duk abin da yake bangaren sanyi ne muna da jihohin da suna yin matukar sanyin da wannan shuka da ko kuma wannan abu in aka sanya shi za a same shi a wurin in ka ɗauki na zafi muna da jihohi a najeriya waɗanda suke matuƙar zafi waɗanda in ka kawo wannan abin za a yi sa a wurin in ka ɗauki ɓangaren abin da wanda yake buƙatar ruwa to za a gane cewa akwai jihohin da muke da su waɗanda in ka je abin ruwan da ake yi a shekara wasu ana yi masa wata takwas wata tara ana ruwa wanda wannan abin dukkan su za su iya yi a najeriya amma me ya kawo cewa ba a yin irin wannan a Najeriya bayan nan ka ɗauki irin ma'adanan da muke da su duk kusan wani ma'adani da muke bukata wanda ƙasa za ta ci gaba da shi muna da su a Najeriya me ya sanya ba za mu ka ɗauki irin kamfanonin da muke da su yanzu Najeriya don mu ƙara kallon cewa shugabanci rashin ingantaccen shugabanci ya jaza mana matsalar da muke ciki za ga cewa na farko ka duba refineries mu yanzu kusan babu refinery da yake aiki a Najeriya kuma mai muke da shi in yau za a ce refineries mu duka suna aiki a Najeriya kuma suna aiki ne cikin adalci ya za a ce Najeriya ta shiga matsalar man fetur mu ke da man nan mu haƙo shi mu refineries din shi mu tace shi da kanmu kuma mu sai da abin da muke mu yi amfani da wanda muke da shi na biyu ka ɗauki harkar noma in ka tafi yanzu a Najeriya ka duba filayen da ke da kwai ka ɗauki katsina nan ba kawai za ka iske akwai inda ka iya tafiya kilomita hudu biyar shida bakwai fili ne kawai babu komai ba a taɓa noma wurin ba to har kuma a ce muna da irin waɗannan filayen waɗanda zaka iya zuwa ka noma duk abin da ka noma gyaɗa ka noma gero ka noma dawa ka noma masara ka noma auduga da sauransu ya za a yi jihar katsina ta rasa abinci ya za a yi mu samu abin da muke cewa food security a katsina to kakar shi me ya kawo mana wannan rishin ingantaccen shugabanci bayan nan kuɗaɗen da ake kashewa wajen tafiyar da gwamnati kaɗai a Najeriya zai nuna maka cewa har inda za a ɗauki irin waɗannan kuɗaɗen a sanya su cikin ci gaba na Najeriya gaba ɗaya to za mu samu ingantaccen wato ci gaba mai ɗorewa a Najeriya to kaga tambayar da kai kenan mun fahimci cewa lallai inda akwai kyakkyawan shugabanci da ingantaccen shugabanci a Najeriya da mun yi ci gaban da wato mun wuce ma inda ake tsammani mu dauki mu ƙara duba irin wannan abin yanzu a Najeriya ne zaka samu cewa fa ma'ai babban ma'aikaci a gwamnati kusan duk lokacin da aka yi tenuwa a najeriya aka gama sai ka ji gwamnoni sanatoci da wasu masu kama da su house of reps 'yan majalisar tarayya an kai su kara efcc ko icpc ana binciken su akan kudade ko kuma ka ji duk shekara hukumar efcc ta ce maka ta kwato kuɗi ta kwato kuɗi hannun waɗanda suka yi shugabanci to kaga inda waɗannan waɗanda suka shugabancin kuɗaɗen nan da suke almandahana suke sacewa da sa su ake yi a cikin tafiyar da najeriya da ya najeriya za ta zama to to kusan gaskiya muna iya cewa wato shugabanci na ɗaya daga cikin matsalolin da yake wato dabaibayi a tafiyar da najeriya gaba ɗayanta domin ci gaba ga sanan muka ɗauki ƙasashe da dama za mu iya bada misalin su yanzu ka ɗauki kamar dubai ka ɗauki kamar malaysia ka dauki kamar singapore ka dauki waɗannan ka dauki kamar brazil waɗanda nake zano maka fa duk kasashe ne waɗanda suka taso tare da najeriya tare muka taso da su abokan juna ne mu amma sun yi ci gaban da Najeriya ba Mu ai sai dai mu kalle su a matsayin kasashe waɗanda suka ci gaba mu kuma muna na a matsayin ƙasa mai tasowa. To Malam Bashir kana nufin da eh, rashin nagarta ko kuma rashin shugabanci na gari ya jama Najeriya koma baya na ɗaya daga ciki yana ɗaya daga cikin abin da ya ja mana yana ɗaya daga cikin kwarai kwa saboda shi shugabanci na gari shi yake sanyawa a samu al'umma ta gari idan babu shugabanci na gari to zaka iske harka ilimi ta wannan kasar ta lalace in babu shugabanci na gari zaka iske harkar noma da abinci na wannan kasar ya samu matsala in babu shugabanci na gari babu shugaba kenan da zai tafiyar da abin da muke cewa industrialization ko ko technology modern technology ma'ana ci gaba na zamani mai ɗorewa na kirkire-kirkire in ba shugabanci na gari ba za a same shi ba in ba shugabanci na gari to al'umma ba za ta zama na gari ba barantana har ta yi tunani mai kyau domin samun kirkira wanda zai kawo ma wannan ƙasar ci gaba in ba shugabanci na gari dukiyar da ke cikin kasan ma gaba ɗaya za a sace ta ne a ɓoye ta ya zamanto an sa son zuciya a ciki sannan wannan majin ɗin da muke cewa tsakanin rich and poor zai ci gaba wannan gap ɗin ma'ana masu kuɗi su ci gaba da zama masu kuɗin rich bai kamar rich ake cewa ko poor ba kuma ya zama poor ma'ana babu gab ɗin ba za a yi birjin ɗin shi ba in babu shugabanci na gari a ƙasa to ƙasar za ka iske ta babu ruwan sha babu harkar lafiya mai dorewa babu ingantaccen ilimi babu ci gaba ta kowane bangare shi ya sanya shi shugabanci na gari shi ne ƙashin bayan ci gaban kowace irin al'umma in tana da shugaba na gari to za ta samu ci gaba mai dorewa in ko babu shugabanci na gari to wannan ƙasar kullum za ga baya za ta rika yi ba dai ta yi gaba ba to malam bishir game da wannan bayani naka wace hanya kake ganin ya kamata al'umma su yi don samun shugaba na gari abin da ya kamata al'umma su yi wato mu dawo yanzu mu zo mu kalli tsarin shugabancin da muke amfani da shi shin mutanen da muke turawa suna shugabantar mu lalle waɗannan mutanen sun cancanci shugabance mu shin mutane ne waɗanda suke kallon haƙƙin da Allah ya ɗora musu a kan mu al'umma koko suna kallon wato abin da ke da kwai ko ake samu a wannan kujerar da suka tafi ya kamata mu tsaya mu kalli dukkan wanda za mu tura ya wakilce mu ko dukkan wanda za mu tura ya zamanto shugabanmu ya cancanci zama shugaban yana da hali da kwaliti ɗin da ya tabbatar da cewa zai iya shugabantar mu yana da dukkan abin da ake bukata domin ya zama shugaba na gari mun zano ya ake gane shugaba na gari to waɗannan halayen da muka zano shin yana da waɗannan halayen da zai zama shugaba na gari wannan ya sanya tun da demokaradiyya muke a Najeriya ya zama mu dole da wajibi mu fito mu da kwarkwatan mu da matasa da tsofaffi da mata da duk wani wanda ya cancanta ya zaɓe to ya fito ya kaɗa ƙura'a shi ya yi zaɓe saboda mu zaɓi shugabannin da muke gani na gari yanzu zan baka karamin misali Ibrahim hmm. zaɓen da aka yi na 2019 2019 da ya wuce muna da wanda suka yi rijista katin zaɓe sama da mutum miliyan 80 miliyan 82 ne nake jin da wasu digagga amma da aka gama zaɓe na 2019 gaba ɗaya wanda suka fito suka kaɗa ƙuri'arsu a Najeriya cikin waɗannan masu rajista masu katin zaɓe miliyan 82 da wani abu gaba ɗaya wanda suka fito suka yi zaɓe a Najeriya ba su kai miliyan 30 ba to yaushe za a ce akwai mai yin zaɓe miliyan 80 amma miliyan talatin ba a kai miliyan talatin ba suka fito suka kada ƙuri'unsu kuma mai tunanin cewa mutane sun fito sun zaɓi al'ummar da suke bukata kaga ba su fito ba kenan to me amma ya kamata mu fito mu nuna waɗanda muke ganin sun cancanta mu zaɓe su mu zaɓe su sannan kafin wannan ya kamata duk wanda ya fito ya ce yana bukatar wani mukami a wurinmu ko yana bukatar ya zama wani shugaba namu ya zo yi ma al'umma bayani me yayi a baya yanzu me yake da burin yi kaga nan ne za mu gane cewa shin ya cancanta mu zaɓe shi ya zama shugaba ko bai cancanta ba mutuna fa har in ma muka zaɓi mutum bai yi abin da ake bukata ba to muna da hanyoyin da za mu iya kiran shi ya dawo gida wanda muke ce ma yi. mun zaɓe ka ciyama ko mun zaɓe ka ɗan majalisar jiha ko na tarayya ko gwamna ko shugaban ƙasa ko sanata muka zaɓe ka to idan aka yi shekara ɗaya shekara biyu muka ga abin da muka tura ka ko muke so ka yi mun mu ba mu yi ba to akwai hanya da tsarin mulki na najeriya ya ba mu dama wato mu shirya mu bi wannan hanya mu yi ma kiranye ka dawo gida abin da muka tura ka ka yi ba ka yi mu shi ba saboda haka baka cancanta ka ci gaba da shugabancin mu ba to malam bashir mun gode da wannan shawarwari da ka bawa al'umma dangane da shugaba na gari masu kallon mu da bibiyan mu duba da lokaci ya mana halin shi duka duka nan muka kawo karshen shirin namu na dan al'umma tare da malam bishir ibrahim kurfi malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta hassan usman katsina polytechnic da kenan katsina ni ibrahim kabir jani na ce mu zama lafiya sai ku biyo mu a sati mai zuwa domin ganin mu dauke da wani sabon shirin